la a ina ai larabci ba a ai dole sai kowane fanni ka karanta don to ballanta za shari'a larabci zalla za ka ɗauko ka san li'irabi ka san fassara ka san menene amma mai ake nufi sai wannan dole sai ka koma Eh, mamai na musamman hmm? bukobi wa da sisa wannan yadda mutane suka kofa kofi daban kulakka daban menene ɗinka daban sisa ce bidda sa isi iblis kaga wannan shine janyo ba za a ci abinci a haɗe ba wanda ko cin abinci a haɗe yana da amfani idan ka ci abinci da mai albarka za ka samu albarka ba ka gani mutum zai ya kai da fata sai ya ci abinci da manzan Allah ina da abincin a gida amma ba zai kai wasu ya ci wannan tare da manzan Allah don ya samu albarka dassaha alal muslimina biwasiɗatin nisa ta hanyar mata li'annahunna yajidda sabila don suna samun hanya aka ce komai na mai gida daban ila ita amir rajul ma yahtarna su ce da mutum abun da suke so min asiri wa gairihi lina kusani aqalihinna don karancin hankalinsu wa dinihinna kaga yanzu zamani ya sake nuna ba mu je dai mu sa izi innahunna da shaitan mata tarkon shaidan ne sai isa za ka ga mafi yancin mutum wasu wanda suka zama manya ai san takar da kai magana wannan a abin muskila ne wannan shi ne dalili in ana son a baka dafi matar ka za a samu in ana so ka gani ba lokacin da ake zuwa hitire ne wurin laraba sai a dinga kaiwa matasa nono in na sha nono ba zan iya tire ba <laughs> mu ga yara masallaci malam sai je ta da nono kala kala na laraba ce to na gane ya aje shi nan ta safe ko inda fito to ba sauki ya dinga tunanin ya kwace nono saboda an tabbatar an gwada ni na gwada ya fi abin nan sai na ce to na gane akwai wata rana mun je tare da daji ma muka tafi ana zuwa kawai aka ɗauko wani wani goron nono aka bani ana ɗan wuta na sha na sha malam da zan ke sai na ji na yi haka na yi haka aka fara zagayawa na ji zan faɗi na ji amai dole da tafi inuwa na mimmike sai da nono na ya gama aiki tukuna an tashi lokacin ana sannu ba abun da suka sa masa ba wai wani abu aka sa ciki ya ji hmm, to ran laraba dinga aiko da nono wange, to na gane ban shan nono ran laraba ko ya zama janyo in dai gano nono aje shi nake gefe wani lokaci har nono ilala ce saboda to ina da aiki a gaba in na sha shi da yawa in bacci da yawa sai in aje shi har ilala ce sana kuma ka dinga zuwa kana kana kana min leke leke ko za ka ga nono aje ai ba kullum ne da ke sa ba na sayan shi <laughs> hmm? ban ji ba

<laughs> a dinga yawo da shi ba Na'am, to saboda su suna son su ciyar da mutum sihiri, a shi magani, a shi wane ne, a shi wane ne, sai ga shi, ka yana jin ako su ma mutane a galabiya an fi amfani da yarinyar da yake so. In dai ina da yarinyar da yake so to da ita za a yi amfani ta je ta shi abin da za ta bashi. Ta bashi abin da za ta bashi. to amma da tare ake ci aka gaba da ma hmm? da an samu sauki eh? sosai akwai wasu abubuwan da za a bi shari'a da kansu za su rushe baka san ma sun rushe ba ka ci su amma baka san ma ka ci su ba ba ma niyya baka ma kashe kuɗi ba to haka ta hunna da kishin su a ta hamilu hunna ala dalika yadda je tana zuwa wurin boka ta je iban ba ta abin da zai bata ta haɗa ki sa masa abinci kaza ki sa masa abinci kaza gaskiya shi ne mafi yanci za ka gani mutanen mu can za a kawo abinci ya ce yara ku ci ga abincin sosai ya haɗu ya eh, ce yana za ku ci wannan su ce ci kai za kawo alaji abincin ci na ka abincin ku ci ku gama shi ku ce a sayo masa kaza to da dalili to hatta akwai ana kisa waye ne aka ce nan tudun wadana ce yasa ce mai samu guda da aka shirya za a bashi abin da zai ci ya fatattaka masa hanji yasa saboda ta ce baba za a baka abinci kakka ce yau shi ke kuwa yana dama gida kawo masa abinci sai ce to wata ta ci abinci har sai dai ta fashe da kuka ba zai kiwo aka ba wa kare ne ko aka ba wa ne yake mutu to ai Allah ya san adadin gawawakin da ake kawai mutum ya mutu fata ake ce ya mutu ya mutu ya mutu amma me ya faru me ya faru me ya faru ba a lura a haɗa baki da likitocin na a haɗa baki da nurse nurse ɗin na a haɗa baki da wanda za a haɗa baki da shi eh eh, eh. kada sha nono mai eh, gaskiya ne ya yi alaƙa da na sai dai ba a sani ba ko ɗabi'an maganin ne ba su haɗuna ba ana cewa ba a shan nono haɗe da kifi ba ko to ba mu sani ba ko shi ne amma a a dai canfi ne sai dai ba mu ce canfi kai tsaye to mutum in dai maganin da aka sa masa da ka za ta da shi kenta ka watsar da maganin da mutum kenta ya rabu da maganin saboda bai iya tantance in ko ka tantance ka gano abun da kanka lalle kaza abinci kaza da abinci kaza ba su haɗuwa ai ibn al-qayyim ya ka kawo su a cikin zadul mi'adi mun karanta shi abinci kaza da abinci kaza ba su haɗuwa da abinci kaza da abinci kaza ba su haɗuwa to muna gudu ko irin sa ne to amma dai kawai abincin da aka ce maka an ka ci ka za ka ci za ka ta rabu da shi ka tafi ka rabu da shi ka yi abin maganin ka adi kawai hmm? da karkasha <laughs> eh, sun faɗi haka dama sun faɗi haka ni dai kan bai min aiki ba sosai amma na tsoro tun da dai na je min al ya faɗi sai na yadda da maganan kawai amma ni ni na san ba kowane abu na yake yamin illa ba gaskiya na da wannan ina da zurfin ciki suke cewa abun da zan sha min wani abu kawai tsakanina da magani guda ɗaya ne softiri yanzu ma da na kira softiri sai da na a uzu billahi min softiri zai yanzu ko kwalin magani ba za ka aje min kwalin magani akan teburi yana ba na sutura kuma ba za a iya kenan sai sutura ba ke za ki sha suturin ɗinki abin da kike so kenan sai to je a baki amma ran da dole shi suturin in shigo gidan nan ban shi abincin su a gidan kada tsautsayi wani ɓarɓashi ya faɗa ciki in shiga matsala ina shan shi yanzu kafin in tashi ana yamin illa Eh. ka ce kawai ina shan da ji jini jiki na yam zan ji nan ya taso nan zan ji nan ya fara motsi zan ji nan ya fara kaza zan ji nan ya fara kaza a ba kafin a jima gaba kiɗin jiki na ya zama wasa ɗaya kafin gobe na fara sa ɗaya to kaga da ce maganan ka ne jini jini ne to wani kuma yana nan ya shi kuma shi bai sha sassanin ɗan ba ba lafiya to haka to ba shi kenan wanka gane maganin kanka me ke zaka ciwo kanka don wannan abun sai da aka fani na ga likitoci na ga likitoci na ga likitoci akan wannan abu aka kashe kuɗi akan irin wannan daga baya a banza na gano abin da ke ba da ciwo eh to haka to yi na gama ba na gama fa likitoci sai da aka ce ga wanda ya afurka ta yamma yi na ɗaya shi ma ya zo ya dinga ɗaukan fata sa wannan yin ciwo ne ke mayar da fata haka ya ya gama turancin sa ya gama dogon turancin sa shi ne dai mai wayan tsaye ke cewa in ka ci abincin da abin ya faru ka zo ka gano da na gano ma haka ne an giya gawa in jura wanda ta abu na tafi dai ba laifi ba na gama duk ciki na ne da kumbure laibe duk har ido na sai kumbura ya ni ainihin ma haka ne ba wannan ya ta wace ta mutu riga sa ta zagayo ta same ni a ɗaki ta zo abin nan yarwa na ce wanda ita muna shiri da ita irin wani shiri da ta zagayo ta zagayo ɗaki ta gani a tuɓe ta ganan ya salube dai ya salube ta kawo kuka ta tafi gida sai ce malam babba ba ya da lafiya jikinsa ya saluɓe baki kiɗa shi kuma nan asibitin aka bani shi aka haɗa min maganin ban da lafiya na ce ishe ko ba su tirin ishe ayi an gama da shi na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka bani sassin sai ce ba komai za a wanke shi aka dinga tura ruwa yana wanke shi ya gama wanke shi mana ina ya riga ya gama wannan kori wannan magana to saboda haka nan wannan irin wanda maganin kaji malam ka sabi amsa magana ka ta yi abun nan da yawa hmm. falaukana yusharikuhunna amma wan duk bahaushe ya san mace tana shan tana ba mijinta magani maimakon ta yi masa da'a ta samu shiga wurinsa sai ta koma tana tura masa sayoyi هو صاحب ده كذا انت كان يشاركهن في الاكل ما وجد ابليس لي لفتي هذا الباب من سبيلي فانظر رحمنا الله انا واياك الى آه، شعر البدعه kaifa kwarejo ila muharramatin yadda ike fita zuwa ga haram wa aƙallo ma fi an anna fa'iluhu mutasafin bilkibiri yawa ya ware ba sai dai a irin yanzu na akan samu kuma mutum mashgulu kaga da la shagalo. iyalanka ba za su iya jiran ka ku ci abinci ba kayan yanzu ka ce mutane za su jira ne cin abinci za su daɗe ba su ci abincin ba kuwa ba su fara ba wal alimu awlan nasi bitawadu'i wa min والمبادرة al akalu bil الأكل بالملائكة ko كواسي ci da شوكلي بدي آني to me na na faɗi ba na ji an kwana yake baka matsala yawwa lokacin nan ba ma zuwa asibiti ba mu yadda da asibiti ba aka yi arba'in na san asibiti na zuwa asibiti ba ka ma ba za ka je babban likita kawai sai dai ya zai ba ka ba to abubuwan gaba da injin ke aiki ya ka ɗauko a ji a yi test